Hausa TV. Tashar al'umma. To wannan kenan. Nan ne kuke gani kuma kuke sauraro da idanuwanku da kuma kunnuwanku sakamakon wata tacima da wani dan a Nigerian film ya yi wa wannan shahararriyar jaruma wato Fatiwa Sha wadda kowa ya fi sani da a cikin shirin labari na. to anan kenan wannan baiwar Allah ta yi fice kuma ta yi yunƙuri bisa yanayin canja mu'amalar da ta so ta yi a masana'antar Kannywood sakamakon fitawa da cewa ita dai yanzu ta sauka daga tsarin Hausawa bisa yanayin zargi da kuma tattaunawar da aka yi da ita a wata hira da ta aiwatar da ita a cikin BBC kan cewa ita yanzu ta sauka daga tsarin Hausawa to bisa zargi da kuma comment-comment da muke samu a bisa kafofin yada zumuntar mu na al'amuran yau da kullum sakamakon wani da ta yi postin ɗin wannan bidiyo da ta yi a shafinta kan dan ya cacime ta ita tana ganin kamar sana'ar take yi sakamakon mutane kuma da sarewa mutane gwiwa wanda za mu nuna muku kamar yadda kuka gani kun ga irin comment ɗin da ya yi mata a kai to amma kuma kamar yadda kuke gani shi yadda yake tura mata wannan sakonni bisa yanayin bai kamata ya aiwatar da haka ba to amma kuma a ganin mutanenmu sukan iya aiwatarwa da duniya cewa akan fasara ce da kuma rashin tarbiyya a cikin wannan duniyar saboda haka fati washa ta fara jerawa da wannan baiwar Allah wadda ake kira da Rama Sadau. bisa ita ta ɗauki nauyin wannan shiri sakamakon wani darakta da aka ce yana daraktan ɗin fim ɗin ma wai shi arne ne hakan ne dai muka samu wannan rahoto bisa yanayin bincike da muka aiwatar da shi a shekaran jiya litinin kuma ci gaban wannan bidiyo na gaya ma ka sake mun mata to a kwanta ma ka yi da zan shi an baka dakika guda uku ka aje bidikan da kwakwatin hakan a shata cikin ciki ba na rantse da Allah in baka sake ta ba zan kashe ka a wajen gangan sai sai ba dara yau aje bidikan nan ne ta ba ce kuma ka tura mun bidikan Buramu. Graba. Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Idan ana maganar wanka ba a boye na cibi. Haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa Ubangiji. Ku daina kacici kacici wajen zaɓar manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa. Bilsoms sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin. Haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya maida kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar philosophes za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk wanda suke so su jona api za su iya jona domin a basu data akan farashi mai saukin da za su samu riba ku shiga play store ku yi downloading domin karɓar roman gara basa. Bilisop shine zaɓina. Bilisop shine zaɓina. Bilisop zaɓina zaɓinku. Kristo shine zaɓi na kuma shine zaɓin ku. Kada ku bari hakan ya wuce ku biyo mu.